salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mani ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 21 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda yayi daidai da 26 ga watan Disamba ko shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin juhudin Sheikh Rabi bin Hadi al fi muharabatil gulu fi tabdiq wanda ɗalibinsa Falih bin Jibr hafizahullah ya tattaro dangane da fatawowin Sheikh Rabi bin Hadi al ga abin da yake da alaƙa da wuce gona da iri da kuma shantakewa a cikin addini na'am na'am tahdhiru shaykh min ash-shidda al-muhlika wato an karawa tahziri na ainihin ash-shaykh fadilatu shaykh daga ainihin tsanani mai halakar da mutane da kuma kuncin kuncin magurfana eh in an ce kuncin magurfana ya zama to kana da magurfana mai kunci bi ma'ana kai da awanka kusan kana koran kowa mutane kaɗan ne kawai kake so su yi mu'amala da kai an gane duk wanda ya zo za ka jarraha shi wanda ya zo za ka kafirta shi wanda ya zo za ka bid'antar da shi wato za ka samu wani aibi dai ka liƙa mai kana da ƙuncin magurfana sannan kana da kaushi wato ma'ana tazirin sheikh daga ainihin kaushin ɗabi'a wal jafa da kuma shantakewa an gane ku ba a so mutum ya zamanto shantakakke wanda zai zamanto kawai shi shi da'iman za ga yana son kawai mutane su shantake ne komai zai kokarin ya halarta kamar wanda na ji kwanan nan wani bawan Allah nan daga Kano an gane da yake cewa duk mutumin da baya sauraron music gaskiya bai ji daɗin rayuwar shi ba wani mutum ana kiran shi sakon ba shi abin da ake wani mutum ana kai shi takom na fata gani wanda shi wai tambaya in eh, fatawa zai dube ka ne in zai bada fatawa yakan dube ka ne in ya dubi yanayin ka zai bada fatawa gwargwadon yadda kake da shi ne yake magana cewa duk mutumin da baya sauraron music to gaskiya bai ji daɗin rayuwar shi ba an gane wannan ko duk wanda baya sauraron music to bai ji daɗin rayuwarsa ba to kaga irin wayannan su ne mutanen da ake cewa masu jafa masu shantakewa a gane a alhassan albasari kamar yadda zo cikin littafin a sharia na imamul ajuri Allah ya masa rahama alhassan albasari yana cewa a sunna wallahi lazi la ilaha illa illahu bainal gali wal jafi fasbiru alaiha yarhamukumullah fa inna ahlus sunna kanu aqallan nas ma maza ko kuma aqallun nas ma baki yake sunna wallahi allazi la ilaha illa hu na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi bainal gali wal yana nan tsakanin mai guluwi mai wuce gona da iri da ko mai shantakewa an gane shi sunna aqida ce ta tsakiya manhaji ce ta tsakiya saka sunna ina tsakanin mai guluwi da ko mai shanta cewa sai ce fasbiru alaiha yarhamukumullah ku yi a akan bin sunna Allah ya muku rahama fa inna ahli sunna kanu aqallan nas ma maza domin lalle ahli sunna sun kasance mafi karancin mutane cikin abin da ya riga ya wuce ko kuma aqallun nas ma baqiya kuma su ne mafi karancin mutane cikin abin da ya rage an gane wannan ku? to kaga da wannan kenan aqidan ahli sunna baya son ainihin zabi da yawa zafi mai wuce gona da iri kaushin ɗabi'a an gane wani ko sannan ko ba a son mutane wanda kuma su shanta cewa suke yi su kuma su mutane kawai duk wani abu na saɓon Allah ba sa ɗaukar shi da wani kima duk wani abu na bid'a ba sa damun shi ba sa damuwa da shi in mutum na aikata biri'a, sai ga suna cin abinci da shi suna mu'amala da shi ba sa masa inkari kai balma suna yi masa uzuri ne to idan an samu mutane irin wayannan Waɗanda su kuma sun shantake kiri ba sa damuwa da mai saɓon Allah ba sa masa inkari ba sa yin taziri a gare shi ba sa kaza irin mutanen da ke cewa na ta'awunu fi fagna alai wa ya'ziru ba ana fi labna fi mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sashen mu ma sashi uzuri inda muka samu saɓani. idan mun samu saɓani mu ma juna uzuri inda muka yi daidai mu taimaka ma juna kaga irin wayannan dan an zagi sahabban annabi uzuri za su yi mutum za su ringa uzuri ne ga mai zagin sahabban annabi za su ringa yin uzuri ga mutanen da suke aibanta matan manzo sallallahu alaihi wasallam za su ringa yin uzuri ga mutanen da ke cewa alkur'ani bai cika ba za su ringa yin uzuri ga mutanen da ke da aqidan bada'u za su ringa yin uzuri ga mutanen da ke yin mut'a suna yin zina da matan mutane da sunan mut'a za su ringa yin uzuri ga mutanen da ke inkarin alkur'ani masu inkarin hadisi ya ce shi ya yarda da ƙur'ani ne kawai bai yarda da hadisi ba sai mu yi ta'awuni a ina za mu yi ta'awuni kenan muka ɗauki fahimtar su za mu yi ta'awuni a kan ƙur'ani tunda da mu da mai bin ƙur'ani zalla mun haɗa kan mai ƙur'ani to sai mu yi ta'awuni kan ƙur'ani sai mu yi ma juna uzuri akan hadisin da bai yarda da shi ba tunda bai yarda da hadisi ba kada mu yi masa ranti, kada mu yi tahziri a gare shi kada mu yi masa hajaru mu yi masa uzuri a gani sannan za mu yi uzuri ga mutumin da yake bautan kaburbura yana bautan kaburbura yana yin tawassuli na shirka yana yin tawassuli na bid'a sannan kuma yana fifita ainihin zauki yana fifita kashafi eh, yana fifita shi akan nassin da ya zo akan Qur'ani a cikin Qur'ani da hadisi to saboda haka Sheikh Fadilatu Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair Al-Madkhali wato ya yi magana kan tahziri daga tsanani mai halakar da mutane da kuma ainihin kuncin magurfana da kuma kaushin ɗabi'a sannan kuma sai ya yi taziri daga mai daga jafa an gane ku kenan yana yin taziri daga in ce jafa su ne yan mumayi a kenan masu tabi'i A gane wa inna masabil huwal wasat kawai hanya abun bi ne hanya na tsakiya na'am qala ya faɗa Allah ya tsare mana shi faqad tazahara unasun bil ghaib kira hakika wasu mutane sun yi da'awan bayyanar da kishi kana amaluhum silahan sai aiki ya zama to wani irin makami da'wati salafiyya wato sai zan makami wanda yake kike ta da'awa salafiya hmm. A gane wannan tsanani nasu sai zama kamar makami wanda da shi ne su suna da'awan salafiya amma kuma su da kansu suke rusa ainihin da'awansu da kansu kamar yadda Allah yake faɗa ga Yahudawa inda Allah yake ba mu labarin su banu nadir da sauransu yukhribuna buyutahum bi aidihim suna rusa gidajensu da hannayensu da saboda haka su waɗannan mutane masu da'awan salafiya amma kuma salafiya ta barranta daga abin da suke yi suna kekketa da'awa salafiya wa bi aliha suna mutanen mutanenta daga su din nan za su dinga bin malaman salafiya malaman sunna ɗaya bayan ɗaya suna fitar da su daga sunna ɗaya bayan ɗaya suna fitar da su zai kai zai kai zai kai lokacin da marhalar da babu sauran malamin sunna sai ga isu isu ba sun koma suna suna ma junan su rudud suna suna jarraha junan su suna fitar da junan su daga sunna su kuma yan bidiya suna komawa suna gefe suna murna suna farin ciki na'am yagrushu bainahum al'adawa wal baghdad kuma ga yana dasa ainihin kiyayya hmm. eh? za ga irin wannan abin da suke aikatawa wato aikinsu makami ne wanda yana kikkita ta awa salafiya da mutanenta kuma aikinsu yana dasa ainihin gaba da kiyayya tsakanin salafiya na basan gane to yanzu ku kudan auna jama'a yanzu wayannan samari da suka taso shin alkhairi suka zama ma da'awa salafiya ko suna ko zama mana sharri shari farko dai ga su da ƙarya za su dauki magana su jingina wani ƙarya zuwa gare ka su nan magana asalin maganar ka ɗauke shi ƙarya ne kawai domin in ka ɗauki magana za ga kullum su ya za su yi su haɗa wannan da wannan faɗa su haɗa wannan da wancan kuma ya za su yi su ɓata ka su zuba ma da mutunci a gaban jama'a ya za su yi wannan to irin wannan abin da suke yi suna kawo gaba da kiyayya tsakanin da addu'ar salafiya to ya kamata mutane su fahimce su da zarar an ga wannan mutum mai irin wannan fikira ne kawai in yayi magana kawai ayi barin makauniya da magana shi ka saurare shi an gano wannan ko to saboda haka wannan irin aiki nasu yana dasa gaba da kiyayya tsakanin salafiya na'am hadhihi al-a'mal wa nata'ijha irin wayannan ayyuka na wayannan mutane masu irin wayannan afkar da kuma irin natijansa yajibu al-hazru minha yana wajaba a yi taka tsantsan daga gare shi yana wajaba a yi tahaziri daga gare shi ba su ya kamata su yi tahaziri daga wani ba su suka fi cancanta a yi tahaziri daga gare su an gani saboda da'awansu yana yin gutsu-gutsu da da'awan salafiya suna lalata ainihin da'awan salafiya suna kawo wa da'awan salafiya illa na'am والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة سنقول واجبيني أي دعوة zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da hikima da wa'azi mai kyau mu ringa yin da'awa da hikima da wa'azi mai kyau wal jidal billati hi da kuma jayayya da abin da yafi kyau shin da Allah ya faɗa shin da wannan magana da ya faɗa shin yayi daidai da maganan wa'annan mutane da suke jingina kansu zuwa gare shi wa'annan masu fikira na haddajiya wanda suke ɗauka wanda suke nuna wa mutane su mabiya shekarabi ne wanda su ne suke janyo wa shekarabi zagi na ji wani wani bawan Allah wani saurayi yana cewa wai a cikin yan madakila ya haya a salafi yana daga cikin yan madakila masu sassaucin ra'ayi ina ba san gane wanda shi abin da bai gane ba mu muna bin abin da shekarabi yake bi ne littafan shi muna karantawa muna aiki da ainihin manhajin shi kuma manhajinsa da ya dace da kitabu sunna ba mu ɗauke shi ga mala'ika ba ba mu ɗauke shi manzo ba ba mu ɗauke shi Allah ba mun ɗauka mutum ne wanda zai iya dacewa zai iya kuskure sannan kuma mu ɗin nan ba mu taɓa ganin inda biyu ke yin jafa'i irin jafa'i da nan samari ke yi ba ai ga littattafan biyu nan. a karanta a yi adalci a cikin akwai inda biyu ke zage-zage akwai da biyu ke yin ƙarya ga mutane duk abin da biyu ya faɗa zai aje shafi na fatan gane wannan so da haka wa'annan mutane da ke ganin cewa ai a cikin yan madakila wa'annan mutane da kuke kira yan madakila yan haddadi suna da fikira ne na haddadiya a gane biyu ya yi gaba su yi yamma amma kuma saboda su ɓata mai suna sai suka liƙe da shi wa billah na'am wa qala shaykh hafizullah fadilatu sheikh rabi bin hadi umair al-madkhali Allah ya tsare mana shi ya ce wala'allana adrakna nata'ij dhiqil atni wato mun riski sakamakon nan natija na kuncin magurfana ya zama to ka zama mai zafi kowa na jin tsoron ya kusance ka kowa na gudun sharrin ka ka zama to ma al'umma gaba ɗaya sharri maimakon ka zama to rahama ga talikai shi manzo Allah mai Allah ya faɗa game da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka face rahama ga salikai gaba ɗaya. a gano wannan ma Allah ta'ala ya yabi manzon Allah fa bi ma rahamati min Allah linta lahum saboda rahaman Allah ne kake bin sahabbanka a hankali a hankali kana tarbiyyantar da su da hikima da wa'azi mai kyau walau kunta fazzan da ka kasance mai fushi galizan kalb mai kaushin zuciya kamar wayannan masu fikira na addadiya lamfa domin hauli da sahabbanka sun watsa sun barka yanzu waɗanda masu kira na hadadiya shin kiran mutane suke ko kora suke yi manzo Allah cewa ya sallallahu alaihi wasallam yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru ku sawwaka kada ku takura kada ku tsananta sannan ku zamanto kuna albishir kuna gayyatar mutane kada ku zamanto masu kore mutane daga sunna kada ku zamanto ku jarraha wannan mutumin da ya kuskure yake bukatar nasiha sai ku ce ya fita musulunci ko ku ce ya fita daga cikin salafiya babu wani uzuri babu iqamatul hujja ba kusan da shubha babu tsakanin tsakaninku da mutane kawai mutum kawai zai ji saukan zai ji diran mikiya ne kawai wai ya zubilla da kuma tsanani mai hallakarwa kaga shi da tijari biyan a cikin tsanani akwai tsanani mai hallakarwa to irin tsanani na wayannan samari masu fikira na haddadiya wanda suke da'awan salafiya alhali salafiya ta yi gabas yin yamma to su tsananinsu su tsanani ne mai hallakarwa tsananin su tsanani ne mai hallakarwa sun wuce gona da iri babu wani malami na salafiya wanda ya bi hanyar su in kuma akwai muna so a ce mana ga malam wani wanda ɗabi'a shi shine zagin mutane da wulaƙanta su da jafa'i da yi musu ƙage waye shi nasiru jin albani shek Alalama ibn bas ibn usaimin fauzan ubaidul jabiri ahmad bin yahaya Najami, abdul musulun abbas al-badar Sheikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Sheikh Rabi bin Hadi Al-Markali ha ha haka duk wayannan manya-manyan malaman da muka ka ambaci sunayen su wanne ne yake da ɗabi'a da sifa irin na wayannan samari masu irin wannan mummunan fikira din babu to a ina suka samu salafiyan su suka samu har dole mu tambaye su to mun riski sakamakon kuncin magurfana da kuma tsanani mai hallakarwa kenan akwai tsanani wanda baya hallakarwa ana samun magabatanmu suna tsananta ma yan bidiya ana so ahalu suna ku tsananta ma yan bidiya da raddi an gane wato kada ku yi sassauci ga yan bidiya wato wajen musu raddi amma nan an ce fa raddi ba ana nufin zage-zage da cin mutunci da ya yarfe da kaza ba irin yadda wayannan samari da wayannan samari ba ba suna raddi ne. suna cin mutuncin al'umma ne ne ma al'umma kaje ne suna wulaƙanta jama'a abin da ake rarrabi idan mutum ya ce Allah uku ne ka ɗauko nasoshi na alkur'ani nasoshi na hadisi ka kafa mai hujjoji yadda za ka nuna mai cewa ƙarya yake yi amma kai wani ka ci kaza kaza ka ƙarya kake munafiki ne wa ke makaryaci jahili dabba shin wannan da Allah da me ya kama yayi kama da sifa mai wa'azi la to wannan shi da suke cewa wai al'asalu fi da'awa a shidda wai asali ga da'awa shi ne tsanantawa to da'awan wa da'awan manzo Allah ko na shedan shi dai da'awan manzan Allah annabi yana cewa bu'istu bil hanafiyya as-samha an aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi kuma Annabi ya tura sahabban sa ya zuwa zuwa wajen wa'azuka yake musu nasiha yasiru wala tu'siru ko sannan ga Allah Allah ya siffanta shi da ya siffanta manzo Allah da azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi manzo Allah duk abin da zai baku wahala yana damu manzo Allah sanan mutum ne mai kwaɗayi a gare ku ku yi imani mai tausayi ne mai rahama ga muminai to mutumin da yake mai tausayi mai rahama ga mutane zai zama mai jafa'i zai zama mai wulakanta mutane zai zama mai musu ƙarya zai zama mai zagin sirrin mutuncin su ba zai yiwu ba an gane wannan ko to saboda haka wannan ya kamata mu fahimta an gane mu fahimci abin da ake wato tsanantawa kala biyu ne akwai tsanani ga makiya Allah amma tsananin kare ya zama tsanani mai halakarwa ya zama tsanani wanda akwai hikima a cikinsa to tsananin wa'annan samari babu hikima a cikinsa an gane mafi yawan da awon manzo Allah yana bi ne sannu sannu amma kuma akwai inda yake yin zafi amma zafin nan ba ba ainihin ashidda almulika ba eh a gane kamar abin da manzo Allah ya wa Usama lokacin da Usama ya kashe mutumin da ya ce la ilaha illallah ai da Usama ya zo ya bada labarin abin da yayi manzo Allah ya yi zafi ko bai ba amma zafi akwai hikima ci ko babu ai sai da annabi ya nuna wa Usama kuskuren shi sannan annabi ya mishi zafi fada yayi masa kaga wani lokaci manzo Allah zai yi fushi sannan abin da ya faru lokacin da aka samu wannan a ila yau da Usama bin Zaid lokacin da Usama bin Zaid din nan ya zo aka zo aka same shi wata mata ta kashe wata mata da ta fito a babban gida wato ta saci wani abu wanda ya kamata a yanke mata hannu aka ce to gaskiya wannan mata ta fito a babban gida bai dace a yanke mata hannu ba gaskiya kaza kaza kaza wannan mata bai kamata ba ya kamata a je a yi magana da annabi ta ce wa kuke gani zai iya magana ga annabi ke ba ma ganin wanda ya cancanta ya magana ga annabi face usama dan zaid masoyin annabi dan masoyinsa sahabbai suka ko samu usama bin zai suka gaya maka. ci gaskiya ka ji abin da ya faru wata mata yar babban gida wacce ta yi sata an ce za a yanke mata hannu kuma irin ta bai dace a yanke mata hannu ba domin ta fito a babban gida usama kuwa ya zo ya jaraba ya samu manzo Allah ya ce ka a yanke mata hannu shin manzo Allah ya sassauta masa to amma usaman ya fahimci ya yi kokari ko bai fahimta ba wato daga faɗan da annabi ya usama faɗa ne wanda akwai hikima a cikin sa to kaga usulubin da manzo Allah ke yin fada kai kanka da ka yi fada za ka gamsu cewa amma adalci amma wayannan yara malami ya zo yana karanta da hadisi shekara arba'in yana ma hadisi annabi hidima suka ce bai taba ma aiki ba mutum banza ne dan ikhwan ne shi kaza kaza kaza kuma wannan fa mutumin bai da alaka da ikhwan min qaribi wala min ba'id amma suka liƙa masa da ƙarfi wani lokaci ba sai su ma a siffar da ba naka ba da ƙarfin tsiya suna so kuma da ƙarfi sai ka amsa an gane wannan ko ce wani mun san siffar shi dan kaza ne da ƙarfin tsiya abinda kai baka san da shi wani ce kai kai shi ne to idan wannan siffa na ne ya kamata ka fi kowa sani idan ni dan ikuwan ne ai ba zan boye ba in ka ce ma dan dariƙa dan dariƙa yaya ba farin ciki yake ba in ka ce wa dan shi'a dan shi'a yaya yanzu in ka ce wa musulmi kafiri yaya yana farin ciki in ka ce wa ahalus sunna dan bidiya yana farin ciki ba zai yadda ba amma dan dariƙa an ka ce kai ba dan dariƙa ba zai ce ƙarya ne dan dariƙa ne dan shi'a in dai dan shi'a ne wanda ya riga shi ya san zai ce mu yan jafariya dan shi'a dan qur'ani zalla shi ma yana fitowa fili yana nuna shi dan qur'ani zalla ne baka bukata sai ka lika mishi ina fatan gane wannan na'am na'am wa ma kala yawa da abin da ya kama da ita wato wannan tsanani mai hallakarwa da abin da ya kama da ita na kuma mun riski natija sakamakon abin da ya kira tamyi a? wai wane ne mumayyi mutumin da ke cewa a yi kira da hikima da wa'azi mai kyau shine mumayyi ko mutumin da yake yin sassauci ga yan bid'a ya zan baya musu nasiha kaga shi mumayyi shine wanda ya narki ya zauna da yan bidi'a su ci abinci su sha su sha su yi fira su tafa ya bai da san bidi'a ya zama shine abokinsa sannan baya masa inkari akan bidiyan shi kai naka in yi nawa amma tare muke wani lokaci ma a gayyato shi maulidi ka ga yana da awon sunna ya je maulidi yan bidiya za su yi su na kaɗe-kaɗen su da raye-rayen a gayyato shi ya zauna a wajen to irin wannan kamar wanda aka wanda aka ce din nan ya ce wai music din nan ko wani malami da ya taso kwana ya ce wai music din nan music ina ce wai duk mutumin da baya jin music ma bai ji daɗin rayuwar shi ba eh ya ma zaka <laughs> wani bawan Allah wai ana kai ji takon yana Kano to shi da yake cewa wai music din nan music ma wanda manzo Allah ya hana wai mutum ma da bai sauraron music ya ma zalunci kansa ga aya ga nusus an gane ku manzo Allah ya ce karshen zamani za a samu wasu mutane suna halarta ainihin suna halarta ainihin kayan kiɗa suna halarta ainihin suna halarta zina da kayan kiɗa da bai da sauransu duk manzo Allah ya magana kan abun yanzu ba lokacin bayani akan wannan bane dan muna so mu yi bayani akan mumayya ne dai kusan bai tabi'i tabi'i mutum ya narke tare da yan biri a baya masa inkari amma ba salate shi yana amfani da hikima ne baya baya narkewa da yan biri'a shi kullum ba salafe yana kokarin yayi raddi na bid'a dan kada a fada cikin ta baya kuma sassauta ma yan bid'a amma ko baya zai ba shi ba wai dan daba bane shi in an ce kai raddi ga yan bid'a ba sai ka zama dan daba ba kuma su wa'annan masu fikira na hadadiya a wajen raddin su ga yan bid'a baka bambanta su da yan daba wani lokaci ma ko dan daba baya yin ashar da suke yi kuma shi wannan ko to wannan shine a fahimci wane ne mu yi Da wasa salafiya ba ta goyon bayan mu mai a gane ka zauna tare da yan bidiya baka musu inkari sannan kuma ka zo ka ce wai duk abin da suka yi a yi musu uzuri yau inda muka yi daidai a tafi tare ashe kyakkyawan misali na tamyi'i ana samun shi ne a cikin ikhwanul musulmi da kuma wanda suka tasirantu da su an gano wannan ko amma basalafi baka taba ganin basalafi ya je maulidi na'am zaka iya zuwa maulidi in ka je ka zo ka yi wa'azi ka kawo hujjoji ka zo ka taru ka kawo hujjoji akan cewa maulidi bid'a ne su ji tsoron Allah su ba maulidi in zaka iya yin wannan juriya je ka a ce an gayyato ka ka zo wajen maulidi ka zo ka yi nazari sosai ka yi tarifin menene maulidin tarihin maulidin ka faɗi illolin maulidin ka yi musu wa'azi a kai zaka iya in zaka iya je ka amma ka je ka zauna ka shantake suna yi suna maulidi kana kada kai kana cewa suna da hujjojinsu to irin wannan shine mumayyi ko ka je wurin da suke yin zikiri zikirin jima'i zikirin su na bid'a wanda a cikin zikirin su wani lokaci akwai bidiyoyi akwai shirka a cikin sa ba za ka yi kari ba ka zauna wani lokaci ma ana yi da kai ma wani lokaci an gani sai ka to daga cikin bani isra'il wanda Allah ya tsine musu hmm. ala lisani dawud wa isa bin maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun ko Allah ya tsine wa bani isra'il ta harshen annabi Dawuda da annabi isa dan maryam wannan saboda saban Allah da suka yi kuma sun kasance suna ta'addanci menene saban Allah da suka yi wani ta'addanci suka yi kanu la hauna an munkari fa'alu wanda sune mubayya sun kasance ba sa hani daga munkari ba sa hana junan su ga munkarin da suke aikatawa shi da Allah ya ce labisa ma qaddama lahum anfusuhum an sakida Allah alaihim wa fi nari hum khalidun to saka wa'annan sune mubayya wa tara kasiran minhum yatawallawna allazina kafaru zaka da daga cikin suna bada wala'u da bara'u suna yin wala'u ga kafirai an gani to saboda haka wannan shine wato mun riski sakamakon abin da ake kira tamyi'i da mudahanat me mudahana shine irin abin da kafirai suka nemi manzo Allah yayi su bauta ma ubangijinsa shekara ɗaya shi ma ya bauta wa kuma kansa shekara ɗaya an gani shi ne Allah cewa waddu law tudhinu fa yudhinun da kuma abinda kafiran maka suka nema ga annabi cewa ya dan cire wasu ayoyin da ke zagin gumakan su a gane ya menene ita bi qur'ana ko kuma shi in ma annabi ya zo da wani qur'ani wanda ba wanda ba ko ya canza shi ita bi qur'ani gaira haza aw badil ka zo da wani abun karantawa wanda ba wannan ba bi qur'anin gaira haza ka zo da wani abin karantawa wanda ba wanda ko ka canza shi sai Allah ya ce annabi ya gaya musu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya kace ni ba ni da iko in canza shi ta bangaren kaina ni ina bin abin da aka yi min wahayi ne to yanzu da manzo Allah ya bi su ya zo da wani Qur'anin wanda sabanin na Allah ko kuma ya canza wasu ayoyi aka goge wasu ayoyi aka sa wasu ko ko manzo Allah ya yarda ya bauta ma allolin su shekara daya su ma su bauta ma ubangijinsa shekara ɗaya wa iya zubi lada wannan shi ne tabi'i shi ne mudahana shi ne alaƙi shawar waddu lausu, da hinufa yudi hinun su sun so da kun yi mudahana su ma sai su yi da kun yi compromise ɗin religion ɗinku su ma ga sun yi ya zama ku sassauta wani abu wanda yake bakanta wa kafirai rai saboda zo lafiya to kuma misalin ahalus sunna ku dan sassauta ku daina raddi ga maulidi ku daina raddi ga shirkan da shirkan da sufaye suke yi da shi'a ku daina raddi ga bidiyoyin da suke yi da su da sauran yan bidiyoyi yan qur'aniyun yan ikwa yan kaza kaza ku daina yi su ma za su yi sassauci a gari za su ai ba mu taɓa gani a cikin malaman sunna ba akwai na kirki shine malamin da baya musu raddi akan bidiyoyi sai ce shine na kirki kun gane wannan ko to saboda haka wannan shi shine wa azrakna nata'ija ma yusamma bi tamyi'i wal mudahanat ahlus suna ba sa san ashidda al mulika sannan ahlus suna ba sa san at-tamyi' wal mudahanat ba ruwanmu da wannan na'am ala hadha wala zak babu wannan babu wancan babu me babu shidda almulika, babu kuma tamyi'i da mudahanat bal me bal inna ma manhaj wasfi a manhajin ahlus suna manhaji ne na tsakiya hmm. radiyahu Allah li hadhihi al-umma wanda Allah ya yarda da shi ga wannan al'umma din wa madaha alayhi kuma Allah ya yabo wannan al'umma kan wannan din wannan aqida ta tsakiya manhaji na tsakiya ibada na tsakiya komai na tsakiya hmm. qala ta'ala Allah ta'ala ya ce kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma tsaka tsaki al'umma khiyaran udulan hmm. al'umma zababu adilai hmm. al'umma annabi al'umma ne zababu adilai a gane adili baya mawani ƙarya adili baya ma wani yarfe adili baya wuce gona da iri adili yana saukar da komai ne tsakiya min da farasin wadamin damin labanan khalisan sa'igan lisharibin tsakanin tumbi da jini akwai nono ga tumbi tumbi mai a cikinsa kashi sannan kuma jini jajawur tsakanin tumbi da jini akwai mai nono a tsakiya nono nan khalisan wato tatacce sa'igan lisharibin mai saukin haɗiya ga masu sha yanzu nonon da muke shafa yana fitowa tsakanin tumbi da jini ne amma ga shi fari fat bai ɗauki launin jini ba sannan bai ɗauki wari na mai ba na tumbi tumbi akwai kashi mai wari ba a jin nono na warin kashin tumbi ba a jin nono da kala na jini sai nono ya fito kal to wannan shine aqida ahlus sunna shine manhaji na ahlus sunna suna tsakanin tumbi da jini ne tsakanin masu tsanantawa masu guluwi masu alshin da almulika da kuma tsakanin masu tamyi'i da mudahanat ahlus suna suna tsakiyar A an gane wani ko yawwa litakunu shuhada nas ku kasance masu shaida ga mutane wala jafa'a fi E, babu jafa'i addinin nan ba a san ba a san kada ka zama to mai shanta cewa wala gulu fi sannan ba a son wuce gona da iri a cikin addini duk ba a so hmm. ah. zalika duk wannan gaba ɗaya abin tsoratarwa ne kuma abin hali ne daga gare shi yana da akiba mai muni akiba mai haɗari wanda ya gurɓata musulunci tuntuni da kuma a wannan zamanin ba hmm. tuntuni gulu ya gurɓata musulunci sannan a wannan zamani gulu yana nan yana gurɓata musulunci an gane wannan ko wa shawahat al manhaj salafi kuma ya gurbata manhajin salafi kenan wayannan samari masu afkar da suka zo da wannan da'awa din ya kamata a yawaita wa'azi akan saboda menene suna lalata manhajin salafi a nuna wa mutane wannan da'awa nasu ba fa salafiya bane wayannan fa ba dalibai bane na Sheikh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali dalibai ne wanda suka like da shi dan su bata mai suna an gano wannan ku Allah shi kiyaye eh akan kallon kenan wannan yana nuni a kan cewa wanda yake da awon safiya misali eh. ba zai iya sassauta ra'ayin shi don ya faranta motsa rai ba a ƙwarai da gaske in kana da awon salafiya duk wani da'in salafiya da yake zai sassauta ra'ayin zai faranta ma wani rai to ba da'in salafiya ba ne in ka san abu sunna ne kawai sunna ne faɗe shi in abu biri'a ne biri'a ne faɗe shi na ba ta gani to bai halatta ka ɓoye na kamar misali waɗannan da suka zo suna ta wannan da'awa a matsayin 'yan sarfiya. Eh. to sai wasu malamai sai su ce bari mu ɗan sassauta don mu janyo su mu haɗa kai mu ƙara ƙarfi ba su ɗan sassauta ra'ayin su janyo su a jiki ya dace haka ai wa'annan irin wa'annan masu masu irin wannan ɗabi'a na su. wato yan ta bera raɓari ne idan ka tafi tare da su za su lalata maka da awanka ne gaba ɗaya. an gane da awa salafiyar da kake mutane za su kasa gane shi to su mutane ne masu yamu da al'amura an gane wannan ko to su ka irin da'awansu ba da'awa ne na gyara ba da'awa ne na lalatawa shi ko mutumin da yake lalatawa sai ka haɗu da shi har kayan ka sai ya lalata bai halarta ka haɗa kai da irin wannan mutane ba a ta'awuni da masu afkar na haddadiya sai dai in sun daina wannan mummunan fikira na sun dawo zuwa ga gaskiya eh wa alaikum a cikin shi da kamar mu ɗalibai wani irin kira za a ƙara mana akan ya tsaya kamar irin wani abubuwan da suke faruwa menene mafita ga shi ɗalibin suna ko ne kamata ƙara lajimta? mafita ga ɗalibin suna shine ya bi Allah ta'ala ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsaya ya fahimci Qur'ani da hadisi akan fahimtar salaf duk wani abin da aka zo da shi ko da an kira shi salaf an kira shi salafiya kada ka rudu ka sa shi a cikin ma'auni na shari'a fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul idan ka fahimci addini akan fahimta na magabata duk abin da wani ya zo da shi yayi da awan shi yana bin magabata zaka zaka karyata shi kuma gaba yanzu wayannan mutane da suke cewa su ƴan salafiya ne ka auna da su da ƴan salafiya haka yake aka da awan yake ba haka yake ba da awan salafiya da nasu sun yi hannun riga to haka ko da yaushe in mutum na da ma'auni duk sanda wani rikici ya zo ba za ka bace ba insha Allah ya zama kana da ma'auni ba wai kana bin mutum bane kawai don wasu abin da ke damu wasu salafawa su suna bin malami ne ba suna bin dalili ba in dai mutum na bin malami ne to da wuya an bai bace ba da zarar malamin ya samu zamiya shi ma zai zame amma kana bin dalili ne duk malamin da ya zame ba ruwanka da shi kai gaskiya kake bi wannan shi ne Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik hamdik, ashadu Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu